بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الحافظ فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ الحافظ يا شيخ فإن خولف نن آه، يجي أمنا منيني آه، أبنا نائب الفائل شيني الراوي ayin rawi wani rawi ake magana fa in hulifa ayin rawi na'am rawi fiqa na'am a an ce ra'wi ba ina alakar ra'wi da kuma ziyadatu fiqa fa in hulifa ra'wi. راوي الصحيح أيوة نعم a'a in kun a wancan darasin yace wa ziyadatu rawihima wa ziyadatu ai alhassan alhassan wasahi saboda haka arrawi wannan al din wace irin nau'i ce ta al eh al-ahad az-zihni wala dhikri eh az saboda an ambata da inda ba ambata ba shine za a ce al-ahad az-zihni ko kamar inna arsalna rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول ولا الأهد الذكري ده شيء الرسول عند عك عمبتا تو الراوي أي راوي الصحيح والحسن فإن خولف الراوي أي راوي الصحيح والحسن بأرجح منه أي آه، برواية أرجح وأن أرجح ذن آه، صفة محذوف mawsu din an shafe ai bi riwayati rawin huwa arjahu minhu shine bi arjaha minhu ai bi riwayati arjaha bi riwayati arjaha minhu wanda ya fi shirin jayi ya yi amfani da uslubin al saboda ta yaya wani rawi zai zamanto arjah min min al akhar ya faɗa mana fuska guda biyu yace limazidi ɗin ko ya fi shi hadda aw kasrati adad ko kuma yawan yawan adadi ya zamanto shi wanda ya ruwaito rawi sahih wal hasan ya zamanto matsayinsa saduq ne sai ya saba ma wanda yake fiqa ko kuma matsayinsa fiqa ne sai ya saba ma wanda yake fiqatun fiqa ko ya saba ma wani wanda aka ce masa awsaqun nas an gane wannan dukkan su ya saba ma wanda yake ya fi shi rujhani a wajen me a wajen mai fi shirjihani a wajen zab ko kuma bi aksara adad ko kuma suka fi ya fi su adadi shi shi kadai ne ya saba ma riwayar mutum biyu ko uku eh su zamanto fiqar ko ba dukkan su ba bane amma dai ya zamanto shi kadai ya zamanto ya fi su sun fi shi yawa an gane aw ghairi zalika min wujuhi tarjih ko kuma wani ba waɗannan abubuwan guda biyu ba daga fuskokin tarje, wanda kamar inda nake gaya muku zamu zo su a cikin mustalah amma a cikin darasin nan namu ina yawan faɗan su akwai wanda zai gaya min wata fuska ta tarjiha guda ɗaya banda waɗannan guda biyun da ya faɗa a cikin misalai da ake takawa ana ta faɗan wujuhul tarjiha din nan na'am a ai adala mun ce kunnan doki a kai ana abin nan kamar kamar hakoran kunne ba a cewa wani ya kona adala ba shi da tafiya na'am almulazama ahsan cikin misalan da muke yawan kawowa muna yawan cewa akwai wanda zai zo ya zauna tare da rawi dukkan su su su biyu fiqat ne amma daya zuwa ya zauna da shi wata daya wani kuma ya lizince shi garin su daya hmm? tulul mulazama tana daga cikin uh, sifatut tarjih hmm? eh ai bab din shine ya kawo ya faɗi bab ya faɗi bab da al'adar shi ne ce a kawo misalin waɗansu wujuhu tarje ɗin banda waɗannan to ga wani ya ce mulazama na'am in mm, ba ka fahimci tambaya ka ba wannan idan aka zo yin tarjih ne nace khutuwat din da ake bi matakan da ake bi abubuwan da za a yi kafin a yi tarjih sai nace farko abin da za a yi ka tara turuqul hadith amma wannan muna cewa in aka ce wannan rawin wannan riwayar ta fi wannan riwayar karfi hmm? ta yaya ake yin wani fuskoki ne menene wani fuskoki ake dubawa a kowane janibi wata sifa ta farko ya zamanto masu wannan riwayar sun fi masu ɗaya riwayar hadda shine ne sifa ta biyu waɗannan na gefen dama sun fi su yawa sun fi na gefen hagu yawa sifa ta uku shine wannan ɗaya daga cikin ɗan uwa ya kawo cewa rawin wannan riwayar rawin hannun dama ya fi mulazama da malaminsa da ɗaya rawin na iki sanad ittisalin sanad ba sharaɗi ne wajen tarjih tsakanin ruwa ba mumkin eh sahibul qissa in ta zo haka ne wannan amma wajen sahabbai ne ayyakin faru na قلة الخطأ شنو الضبط شنو الضبط نعم eh to mulazama din ne amma wannan din ma la ba'a ka faɗe shi la ba'a ya zamanto cewar ɗaya daga cikin masu riwayar garin su ɗaya da malamin su sai ko ba ɗan garin bane shi ma far'i ne na mulazama amma yana da kyau din shi ma a faɗi shi yastahiqqu dikir a ifradin sa dikir na'am kima sa wajen malamai ah. me zai ba shi kima ya zama shi ai abinda zai ba shi kima ne bab ɗinsa saboda haka wannan ka koma cikin bab almuhim dai mun dai ji wa'annan dai su ne za mu zo so wajen juhu tarjih abin da yasa ne wannan tambayar saboda ina so in gani ne shin ana tare da ni kan misalan da nake kawa dan a cikin misalan da nake kawa ina yawan magana cewa wujuhul tarjih fuskokin da ake rinjayar da riwayar wani akan wata riwaya na'am to shi yasa nan hafi yace au gairi dalika min wujuhut tarjihat wujuhut tarjihat fuskokin da ake rinjayar da riwaya akan wata wato alamo sifofi da ake dubawa farrajihu wanne ne arrajih din الراجح نمي يا ذا صفة صفر الراجح وش رواية شيء الراجح رواية نعم ما أبنا آه الراجح إن ده كني في شين رواية من هو أكثر أبنا ضبطا أو أكثر عددا عندني شين الراجح رواية وان ده في حدا ko kuma riwayar waɗanda suka fi yawa to ita tasu riwayar ita ce sai a yuqalu lahu mustalah din da ake bayarwa akan ta shine al-mahfuz al-hadith kenan wannan maganar da muke da ake ba ba akan ziyadatu thiqa ba mun gaba da ziyadatu thiqa wannan wato asalin hadisi ne guda ɗaya. sai a ruwaito shi sai a yi wajen riwaya an gane a samu mukhalafa waccan ziyada daban ziyadar an ce dole ne ta zamanto munafiya ya zama to kanta ba za ka iya hada ba ta zama to asalin hadisin daya dole ne ka dole ne ko ka karbe ta ko ka ka karbe ta to amma wannan ana nufin hadisi ne ya zo ya zama to kan cewa an yi hannun riga in ka karbi daya dole ka ce dayan dole ka ce wanda ba wannan ba kuskure ne amma ita wajen ziyada ba lallai ne ta zama to waccan kuskure bane sai dai ya zama to kan cewa waccan kawai a waccan ta yi hadisi ne hadisi ne wanda yake an samu nuqsan a ciki amma wani ya zo da abin da ya fi shi zai zama to kamar khabarul wahid ne wani khabar ne mustaqil ya zo wani hadisi ne kari akan wancan amma nan da muke magana muna maganar mukhalafa ne sabani sabani bayan da za a yi jam'i an gane saboda haka wani ba ta so ku lura dan kar ku hada abun biyu ba muna magana mun gaba da maganar ziyadatul fiqa nan yanzu muna maganar mukhalafa ne daga cikin sharadin alhadith sahih daga cikin sharaɗin mun yi maganar adala da bab ko ittisal zai zo mana to wannan ko muna maganar sharaɗi na biyar shine abin nan Allah ya kuna shadda na fi shuzuz mun ce me ake nufi da ashuzuz مخالفة الثقة لمن هو أوثق لمن هو أرجح منه ورواية مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه To wannan ita muke magana wannan mukhalafa din idan aka samu mukhalafa sabani a wajen riwaya to wannan ya ce eh wannan ya ce a'a hmm? to wanne za a karba wanda yake wanda riwayar wanda yake ita ce wanda ake karba wanda ta ce dace da daidai ita ce ake ce ma ar-rajih ita ce ake ce mata al-mahfuz wa muqabiluhu wanda kishe ta kuma shine ash-shad wa huwa al-marjuh yuqalu lahu ash-shad wanne ne marjuh din E wanda ba a karba ba amma yaya sifarsa za ta kasance dangane da wannan tahririn da muka yi sunansa ne na'am yawa ya zamanto riwayatul al-aqallul adad al-aqallu adadan aw aqallu an gane riwayar waɗanda yake su kuma su aka firinjaye din saboda an fi su yawa ko kuma an fi su karfin hadda to wannan sai ta zama to ita ce almarjuh kenan shine ashaz an gane misalu zalik nan ya kawo misali wanda shine dai duk malifan musfala wanda suka zo bayan hafiz suka tafi akai su tadribur rawi da fathul mughith dukkan su wannan misalin suke kawowa ma rawahu tirmidhi nasa'i wa ibn wa shine hadisin da al-imam tirmidhi da imam nasa'i da kuma imam ibn Maja suka ruwaito duk su uku min tariq ibn uyayna ibn uyayna ya sunansa sufyan sufyan ibn uyayna al-hilali al-makki a tabakar suwa yake tabakar malik tabakar fi malik yake sigar atba' at an amr bin dinar daga amr bin dinar al an ausaja ausaja wannan ausaja maula ne maula ibn abbas ba san sunan mahaifinsa ba haka yake ausaja maula ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rajulan wannan hadisin an rawaito shi ga isnadin sanan ibn uyayna an amr bin dinar an ausaja an ibn abbas wannan isnadi ne makki dukkanin su mutanen makka ne أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء ونمتن يا رسول a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warisa bai bar wani magaji ba illa maulan lahu huwa a'taqa wa lam yada warisan illa maulan huwa a'taqa sai bai bar ba bai bar magaji ba sai maula huwa a'taqahu da ya yantar da shi da ya yantar da shi to wanda maula mun san ana sa akan bawa da kuma akan mamallakin bawa sayyidi to wannan maulan gawaye yake nufi Sai sayyadi din ne ko kuwa al'abd ne al'abd ya bari saboda ne eh? huwa a taƙahu eh, huwa a taƙahu shi wannan maulan shi sayyidin ya yanta shi eh, to amma idan da uslubin ya zo a mashi wannan damirul fasl din da ta ita ita ce ta bayyana huwa ataqahu shine yan taki <laughs> babu babu babu ishtiba a ciki ko mm. alhadith zuwa karshen hadith hadithin shine manzo Allah sallallahu alaihi sai ya bashi gadon mun bawa baya gado to amma a wannan halar da ya zama ya bar dukiya bai ba bai ba komai ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi gadon ba a sa gadon nasa a cikin baitul mal ba wa taba'a ibnu uyayna ala waslihi ibnu jurayj wa taba'a ibnu uyayna ala waslihi ibnu jurayj ibnu jurayj shine fa'il ɗin yayi ma ibnu Uyaina mutaba'a ala menene al wajen sada shi yani ala waslihi me yayi shi ma wajen riwayar menene wasl din me ce ce suran mausul din ala waslihi me ya sanya shi zaman to me ya sanya wannan riwaya ta zaman to mausula ala waslihi ai ala zikri sahabi shine ala waslihi zikri sahabi eh, domin al-mawsul shine hadisin da aka aka aka dangana isnadin sa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam muqabilin sa shine al-mursal an gane to ala waslihi ay ala dhikri sahabi an gane ah, tabahu ibnu jurayj wa ghayruhu ibnu jurayj yayi bi yayi muwafaqa da ibnu uyayna wajen ambatan ibnu abbas wa ghayruhu da ghayru ibnu jurayj shine muhammad ibnu muslim at-ta'ifi ibnu jurayj shine abdul malik ah, ah, abdul malik ibnu jurayj abdul malik ibnu jurayj shi ma daga cikin mutanen makka ne shi ma daga cikin daga cikin tabakar su imam malik cikin mutanen makka cikin tabakar tabi'i tabi'in dan ya riski su aba ibnu abi rabah da sauransu daga cikin almajiran abdullahi ibnu abbas shi ma tiqa ne tiqa ne sab wa ghayruhu shine muhammad ibnu muslim al-sa'ifi shi ko muhammad ibnu muslim al-sa'ifi saduqun yukhti saduq ne kuma yana dan kuskure a wajen riwayarsa saboda haka nan mutane nawa muke da su a riwayar mausu a riwayar wasul mutum nawa muke da su na'am mutum uku mutum uku ko ba haka ba dawa dawa Sufyan ibn Uyayna da kuma wa ibn Jurai da kuma wa Muhammad ibn Muslimin al-Ta'ifi muna da mutum uku to hafi da cewa khalafahum Hammad ibn Zaid وخالفهم حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي البصري إمام أهل البصرة حماد ابن زيد شما أطبق في إمام مالك سيساب أبو حماد ابن زيد إن لك جني شما ثقة صبت ثقة صبت متين متين متين ابن عيينة an gane amma shi dan basra ne shi basri ne dan basra ne to shi khalafahum sai saba musu ya saba musu farawahu an amr ibn dinar an ausaja wa lam yadhkur ibn wa lam yadhkur ibn wa lam yadhkur ibn abbas bai ambaci ibn abbas ba sai yace kawai an ausaja anna anna rajulun tufi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warisan suratul mursal kenan ba ambaci ibn abbas din ba an gane shi yasa can kage ce wata ba'ahum ala waslihi ay ala zikri ibn abbas shine sunar mausul ɗaya eh? sura kishiyar mursal shine a isqatin ibnu abbas daga isnadi nan an samu sabani ko ba samu sabani ba an samu sabani wannan ya ce akwai ibnu abbas wannan ya ce babu ibnu abbas hmm? ba wai sabani shine kawai kan cewa to ai an san asalin hadisin asalin hadisin na ibnu abbas ne ya ce ma a ba mu yadda ba sai shi asalin hadisin ausaja ba daga wajen ibnu abbas ya ji ba daga wajen wani tabi'i ya ji daga wajen wani sahabin ba ibnu abbas ba amma aka yi kuskure saboda an san cewa ausaja maunan ibnu abbas ne sai waɗansu kawai suka ce daga wajen ibnu abbas yake saboda aka suka yi kuskure ko wace malaman hadisi suna neman a cikin riwaya wane ne ya kuskure dan a gane wa ina ina gaskiyar take to kun ga dai wannan an samu mukhalafa wannan ya ruwaito da ibnu abbas wannan ya ruwaito babu ibnu abbas قال abu hatim to kun inda malama inda daga nan ake gano mustala daga irin wayannan mazajen hukuncin da suka yi qala abu hatim الإمام أبو حاتم آه الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس يتي المحفوظ حديث ابن عيينة المحفوظ منين المحفوظ الراجح إيه الراجح شنو مكتي الراجح حديث ابن عيينة wanda yake shine المحفوظ mahfuz حديث ابن عيينة إيه؟ ما وجه الرجحان وزي ميسا أبو هاتم تشيني الراجح ما وجه الرجحان نعم كثرة العدد بارك الله فيك كثرة العدد مكيون هذا أيضا وجه من وجوه الترجيح آه. أحسن أي ما نحكي أه تؤي سمو ده أمر بني دينار مكيني آه آه آه, آه. ولا أكرم وكلا بابا سار لك آه. أي إذا دقت كي وجوه الترجيح ولا يانون الشيء tunda shi mai riwayar amur bin dinar dan makka ne dan makka ne saboda haka wanda yan makka riwayar da yan makka suka yi ita za a kaddamar akan riwayar da wani dan tsallake yanzu yayi dan riwayar imam ahlul basra wata kila amr bin dinar ya je yayi ziyara ne watan sa daya a basra ko kuma shi hammad ibn zaid hajji kawai yazo a zuwan sa hajji yazo ya samu ya dan hadu tare da su eh? Eh, eh, ya dan hadu tare da shi ka ce muna ba sai rayuwa maka yadda amma don ha yo ai sabanin ba akan ibn abbas bane sabanin akan amr bin dinar ne yadda amma ibn dinar wannan adadin da ya ce wai makin da ba a yo ai wayannan wujuhu tarjih ba su da iyaka wato wujuhu tarjih ba su da iyaka sahih fuskar da tafi wanda kuma ita ce misalin da hafiz ya kawo a nan wajen kasratul adad cewa sun fi su yawa to amma mu dawo an aka koma tahriji za ka gane kan cewa kasaratul adadin ma bata isa ba kaga yace a domin shi Hamad ibn Zaid ai shi kansa shi ma ya samu wanda suke masa mutaba'a Hamad ibn Zaid rauf ibn al-Qasim yayi muwafaka da shi a gashi nan shi wanda ya takrijin hadisi mai taqiqin mu yana cewa wa indahu aidan mutaba'at rauf ibn al-Qasim li Hamad ibn Zaid ala isqat ibn abbas rauf ibn al-qasim shi ma da yake cikin mutanen basra ne shi ma ya ruwaito hadisin ya muwafaka da hammad ibn zaid ko da ke duk da haka dai an fi su yawa su biyu nan can kuma su su uku hmm. to almuhim wannan da shine shahidin misali ne akan yanda ake tarjih bi kasratil adad farrajih huwa al-mahfuz ko nan mun ce wajhur rujhan shine kasratul adad to nan hafiz ce fa hammad ibn zaid min ahli al-adalati wad-dhabt kaga Hamad ibn Zaid yana daga tabakar mutane masu adala masu bab saboda haka babu tarjih mun ce adala ba a tarjihi ta fuskata dan mutane duk daidai suke akan adalci abbab ana tarjihi to amma nan wajen ba zai amfani ba tunda an ana takama da ibn Uyayna a wajen bab Hamad ibn Zaid shi ma ba kuma baya bane wa ma'a zalika rajjaha Abu Hatim riwayata man hum adadan minhu amma tare da cewa yana daga cikin masu adala da bab da hadda abu hatim sai ya rinja yadda riwayar wanda suka fi shi yawa sai ya rinja yadda riwayar wanda suka fi shi yawa to karka ka dauke ta ka'ida mufarida ce koyaushe aka samu riwayar wanda suka fi yawa ita ake kaddamarwa wannan ba koyaushe ne sarkin yawa yake fin sarkin karfi ba akwai lokacin da sarkin karfi yake fin sarkin yawa komai yawan to wannan kuma dole shi yasa din sai an koma an ga yaya huffaz suka rinka yi wata ran an samu wani hadisi da aka samu sabani tsakanin Sufyanu Sauri da waɗansu a wajen riwayar hadisin Ahmad sai Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Majrin Sauri wanda yake shine malamin Imam Ahmad wanda wajen sanin illolin hadisi Imam Ahmad yace bai taba ganin kamar sa ba da aka tambaye shi sai yace riwayar Sauri ta firin jayi aka ce tare wanda fa suka saba musu fa adad ne yake da za a samu dubu irin waɗannan da riwayar sauri tabtas wayana wani ya faɗi ta ya faɗi wannan ya faɗa a cikin nukat na ibn sala a wannan kissa ta riwayar saboda haka ba koyaushe ne ake rinjaye da kasratul adad ba a muqabilin abbab idan aka samu in aka yi daidaituwa akan bab an gane nan muna da a fiqatun sab nan ma muna da fiqatun sab to sai a nan wajen kaga in wajen hadda ne sun yi daidai to sai a tsaya a duba sauran wujuhut tarjih din sai a koma kan adadi wanda ya fi adadi kaga sai firin jayi amma idan ya zamanto cewar nan ana da adala da an ana da fiqatun sab a nan gefen kuma ana da kowa fiqa fiqa fiqa ne ba wanda ya kai fiqatun sab amma suna da yawa akwai fiqa akwai saduq amma suna da yawa to wanne za a rinjayar to wannan ne suke saɓani babu ka'ida da. sai a tsaya a duba a gani sai an ji an yi ta binciko ƙara'in to shi yasa koyaushe shi a nan ne kake ganin malamai suke saɓawa nan ne kake ganin huffaz suke saɓawa yawa yawan saɓanin da dar kutni yayi da imam bukhari da ake cewa dar kutni yi intikadin waɗansu hadisai sahihai a cikin bukhari ko da muslim yawa yawan irin waɗannan hadisan ta wannan babin ne wani daga cikin huffaz ya ga cewa ya kamata ya rinjayar da riwayar waɗannan wani kuma ya ga cewa ya kamata ya rinjayar da riwayar waɗannan hmm? dan ba kaida ce mufsarida ba fil galib sai kaga irin sahabi ibn hajar idan suka zo daga baya suka duba tunda su sun zo sun ga kowanne daga ciki ga irin fuskar da ya duba yayi nasa tarjihi din to sai ga sahabi ibn hajar a cikin sharhin sa na fatul bari yazo irin wannan rigimar sai kaga ya nuna akan cewa sihhatul wajhain dukkan fuska biyu din sun inganta babu rigima sai ya maganin rigima a kashe a kashe fada <laughs> to a shahidi abin da nake so na nuna muku idan aka samu wanda ya fi azab aka samu wanda yake koma baya wajen zab riwayarwa za mu kaddamar wanda ya fi zab idan muka samu waɗanda duk su biyu suna da zab amma gefe daya ya to akwai kasratul adad wace riwaya za mu kaddamar mai kasratul adad idan muka samu wanda yake ba shi da bab amma suna da yawa a ɗaya gefen kuma akwai wanda yake yana da bab amma shi shi kadai wanne za mu rinjayar ah. yanzu yanzu na gaya mai gaya muku na? uktulifa fafi nan wajen sai a ana sabani babu ka'ida guda daya eh? idan aka idan akwai kasratu idan abin rujhanu dab ba ko shakka mun san wanda zamu kaddamar kasratul ajr shi shi kadai tare da tare da daidaituwa a wajen hadda mun san kasratul ajr zamu bi rigimar idan nan gefen aka samu kasratul ajr nan gefen aka samu karin dab to nan ne ake rigima wanne za a kaddamar wanne wanne ne ba wanne ne ba ina so ku rike wannan surar suwar din guda uku ina so ku rike wayannan suwar din guda uku <laughs> a da sai an zo za a jarabawa insha <laughs> to wa in waqa'at wa hada huwa al-mu'tamad fi ta'rif ash-shadh al-istila yace wannan bayanin da hafiz yayi wannan tahririn shine shine abin dogaro wajen bayanin ta'rifin menene al-hadith ash-shadh al-istila a wajen istilah din malaman hadisi a wajen istilah din malaman hadisi wannan shine ta'rifin al-hadith ash an gane wannan yana nuni akan cewa kenan akwai sabani domin akwai sabani din waɗansu sun ce ah, kamar ta'rifin khalili da yake cewa ash shine idan fiqa ya ruwaito hadisi da ya kadaita ga riwayarsa wannan tarifin al-khalili kenan to wannan ya saba mu tahririn da ibn Abba da ibn hajar yayi to amma tarifin shafi'i a cikin risala shine inda yake cewa marawa marawa thiqa mukhalifan li riwayatin nas shine ashad marawa thiqa mukhalifan li riwayatin nas abinda arrawi athiqa ya ruwaito ya saba ma jama'a ya saba ma annas to annas yana nufin ai athiqat in shi thiqa ne amma ya saba ma wanda suke sune athiqat sun fi shi yawa to wannan shine ashad to kaga ta'rifin hafiz yayi daidai da ta'rifin imam shafi'i an gane to wannan shine tahrir din akwai kamar yadda nake din wannan ta'arifin na al-khalili akwai waɗansu kuma kamar ibn daqiq al-eid da yake cewa ash-shaz yana da ta'arifi guda biyu wannan wanda hafiz ya faɗa na biyu kuma shine ma tafarrada bihi ar-rawi as-thiqa shine ta'arifin khalili ya hada ta'arifan guda biyu to amma kamar yadda ake gani a sahih idan rawi as-thiqa ya ruwaito hadisi da wani bai ruwaito ba wannan munkar suke ce masa ɗaya daga cikin suwar munkar ne ba a bane ba ne. waqa'ati wa in waqa'ati al mukhalafa lahu wa in waqa'ati al mukhalafatu lahu idan sabanin da duk ake magana ta riwaya ta abku gare shi lahu ad-damir yaudu ila man eh athiqa fi qawl thani lahu ay athiqa haka ne eh kun ga fa'idan fa karatu littafin ne kawai nake ce muku kenan abin da ta muke karatu idan da inda wada haka wada zamu dauki zaki da yafi komai sauki a cikin mustalahul hadith wanda kawai zai ce maka ta'arif gashi misal gashi shikenan sai ku haddace an gane to amma abin da yasa wayannan tafai din saboda za su za su sa za su sa dalibai ilimi su saba da karatun littafan malamai littafan in kuka littafan malamai musamman irin littafan usulul fiqh Hmm? da qawaid al-fiqhiyya hmm? idan ba ku saba da irin uslubin wa'annan uslubi ilimi mai irin wannan ba to za su muku wahalar ku karanta wa'annan tafai din ku fahimta to lahu ya'udu ila ma ba athiqa na'am A'a. a rawi sahih wal hasan dai dan dai akan sa muke magana rawi as-sahih wal hasan ko shi ana son ka rinka ba mutum ya zamanto yake ya zamanto a farke yake dukkan abubuwan da ake faɗa ya zamanto kan cewa yana tunawa da su a cikin wani lokaci ajiye fa duk magana da muke yi akan da ake cewa abin nan fa in fa ai arrawi nace muku wanne ne arrawi din wannan na ma kun ga sai da aka daburce wani yace as hmm? daga baya muka kai zuwa ga me muka ce rawi as-sahih wal hasan ko ko ba haka ba muka ce wannan al din al-ahad ne to nan ita ce ta sake dawo mana fa in wa in waqa fa in wa in waqa'atil mukhalafatu lahu lahu ai arrawi shi ne da ake magana sa wanne ne kuma arrawi din eh, eh? shab a eh, shek ba ka tare da mu ba rawi sahih wal hasan a ba abin nan bane watakila watakila watakila a ga watakila ya dan to kun ga irin haka ake samu mutumin da ya rinka irin wannan sai a rubuta sai a sai a kula da shi malaman hadisi sai sai ce sai su shi da kan cewa abin da yuk kafira <laughs> sadukun yuk kafira a ah, ba zai ba eh, wani lokaci abin da kan faru mutum koyaushe in ka zo majalisar sana shi yasa a cikin in aka gama karatu malaman hadisi abin da suka yi in aka zo majalisar a sabtu sana hatta wanda ya rinka gangadi a lokacin darasi sai sun faɗa wanda ya gangadi ka za a rubuta in aka ci a cikin sabtu sana aka ce aiwa ne a cikin majalisi ma abin nan abin nan bacci yake saboda haka tahammulunsa sai ya zamanto tahammulunsa akwai akwai ayat tabbaya akan ka to lokaci abin da kan faru mutum zai je ya ya rinka kamo tasha ne to ka rinka kamo tasha wannan tafai suna da wato <clears throat> ba wai sanin mustala abin ne wanda yake mai sauki amma uslubin da malaman mustala suka ji Eh, yana uslubi ne ilmi wanda yake sabo da shi zai taimaka ma mutum wajen wajen ilmin usulul fiqh da kuma hatta na hauma in ka zo ka dauki irin sharhin sharhin ibnu hisham na alfiya hatta qatrun nada hatta qatrun nada uslubin qatrun nada uslub ne ilmi mai kwari wanda ke sai mutum ya dan kowace kalma tana da sai an jinjina ta ake sata to yana da muhimmanci a saba da wannan da wayannan asalib din sun fi bisa uslubin malaman irin su da ake rubuta mu basata na zamani ne wanda ke wani uslubi ne wanda ke wanda ya iya karatu wanda ya karanta jarida ba zai iya dauka ya rinka ganin kamar ya fahimta amma ba zai fahimta sa ba za ta zama to mai zurfi ba akan abin nan akan ilimi din amma an ka saba da waɗannan irin wayannan tafai din bayan albarkar su sannan kuma za su sabar maka da uslubul ilmi akwai wani yaro balarabe ne dan saudiya ne ya san adab ma ya karanta sai masu yawan gaske wata rana ɗauko masa kitabul furuq al furuq kun san kitabul furuq na qarafi akan qawaid al fiqhiyya hmm? kitabul furuq hmm, ya ɗauki wannan littafin ya karanta shafi biyu ba abin yake ba abin da ya fahimta kuma larabci ne saboda uslubi ne na ilimi to irin wannan uslubin ya kamata ɗalibai mu renu kanmu a kansu wanda yake in ka ɗauki littafin malamai ka karanta za ka fahimci abin da suke faɗa saboda littafan an rubuta su ne dan malamai ba wai dan kowane mutum ya ɗauka ya karanta ba saboda ilimi din nan abin nan yana da kima kiyaye shi ake yi ba abin da zai zama kan cewa abin nan din kowa da kowa da zai zo ya da'awar sa bane dole sai an sha wahala a kansa kuma daga cikin shan wahalar shi ne a tsaya a horo wajen kowane abu a ga kan cewa an fahimce shi an kiyaye shi to wa in waqa'atil mukhalafa مخالف وإن وقعت المخالفة له مع الضعف وتؤنى وجن المخالفة وانين يسابع شين يسابع كوكو شيء أكسابع ما شيء أكسابع ما <laughs> شين يسابع المخالفة له إيه؟ اللام للتمليك شين مخالفة شين يسابع مع الضعف tare da rauni rauni nawa nasa farrajih ay riwayatul rajih al-mafruq a nan wajen? sai a kaddamar da batun ba'af din fa in kana da'ifan tunda yanzu bai kamata a koma kuma kan maganar rawi sahih wal hasan ba tunda in ya zama to da'if hadisin ba sahih bane ba hasan ba to amma al'udur lil shi shine cewa ya ɗauko littafin nan ne a dunkule in ka tsaya ka duba ita kanta nukhba ɗin ba nuzhar ba ita asalin nukhba din yayi ta a dunkule kwarai da gaske kage yace fa in khulifa bi arjah farrajih al mahfuz wa muqabiluhu shad wa ma'abba fi farrajih kage ni wa ma'abba farrajih to wannan uslubin da yake so ya kuma ya dauki uslubi na sharhi daban ya shigar da sharhin cikin matan din wanda yake uslubi ne mai wahalar gaske da wuya ka ga sharhi haka yawanci abinda muka saba da sharhi a kawo matani anan a kasa a sharhi to amma shi nasa sai ya narkar da sharhin ya narkar da matanin a cikin sharhin gabaki ɗaya to shi yasa lokaci din za a kan cewa waɗansu malamai za a iya masa istidraki ta wata fuskar kamar a nan wajen almuhim abin da yake so ya nuna shine a samu rawi ya haɗa sifa guda biyu abba'af yana da rauni wasaniya a sifar saniya al-mukhalafa liman huwa arjahu minhu saba ma wanda suka fi shi saba ma wanda suka wanda ya fi shi rinjaye wato ya fi shi hadda ko ya fi shi yawan adadi in kasratul adad ko kuma wani daga cikin fuskokin tarjih kamar yadda muka ce farrajih to anan wajen kamar wancan arrajih yuqalu lahu al ma'ruf to nan su riwayar su wanda suka zamanto su ne aka karba ita riwayar sai a ce ita ce al ma'ruf ba kamar wancan ba da aka ce mata ne al mahfuz anan wajen al ma'ruf wa muqabiluhu menene muqabilin al-ma'ruf al-munkar yuqalu lahu al-munkar to menene muqabil din al-ma'ruf din riwayat man riwayat ad-da'if al-mukhalif riwayat ad-da'if al-mukhalif wanda ya tsara sifa guda biyu da ba'af da kuma mukhalafa an gane to aka bari lahu kin mm. rawi ne ba za a huta ba E, rawi din ne amma ai amma ta sukanta shi cewa rawi ne wa sahihi ne ko ba sai wa to ai haka to ai haka ne tunda a uslubin littafin haka ya kawo amma ta ji cewa rawi ne ko ne iri ne eh in aka tafi akan cewa ko wani irin rawi ne amma ya sufanta da ba da ba lahu na mukhara wala wai zama sahihi mu gina kan wannan hukunci sai za a cinje <laughs> abin da yasa saboda bai kaddamar da wancan ba shi ne nan za a iya ma alhafiz wa komawa can to misaluhu misalin shi nan marawahu ibnu abi abin da yasa kun ga wani ibnu abi hatim yana daya daga cikin littafan ilal yawanci da a cikin littafan ilal zaka samu misalan irin waɗannan kaga hatta misalin farko ma yana cikin ilal na ibnu abi hatim misalin sha wannan ma yace marawahu ibnu abi hatim min tariqi habib bin habib daga

أو ده حديث ضعيف نه فري هذه يوم شو قرأت من ضد ضد ضعيفين يوجد حديث عاصم شو ما ضعيف نه <laughs> من بند أعمش أعمش ندي غاشي أتارا غاشي حافظ من حديث كان هو غاشي مثلا كرا نعم ابن محران نعم وهو أخ وهو أخو آه، آه، حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق دجابو إسحاق الكوفي أبو إسحاق السبيعي أمر بن عبد الله السبيعي عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة وان دي تعيد صلى يباد الزكاة يحج لكن الله يأزمي يبام باقو ɗakin Allah كرباقو دخل الجنة دي شجاء الجنة to wannan hadisin قال أبو حاتم أبو حاتم sai yace huwa munkar huwa munkar hadisi منكر munkar منكر kenan رواية الضعيف لمن هو أرجح منه رواية الضعيف لمن هو أرجح منه لأن غيره من الثقات لأن غيره أي غير حديث آه، من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا ya rawaito hadisin daga abu ishaq mawqufan wa huwa al-ma'ruf shine al-ma'ruf eh? rahu an abi ishaq ay mawqufan ala Ibn abbas cewa magana ta Ibn abbas ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba shine ah, sabanin akan abu ishaq ne sabanin akan abu ishaq ne ah, wannan ah, wannan wannan hadisin saboda kurewar lokaci na so ne muku tafarijin sa dan mu ga sunayen waɗanda suka saba ma shi Habib ibn Habib amma Habib ibn Habib da'if ne to ya saba ma man huwa awsaq minhu nan ya kawo shi a dunkule ya ce ghayrahu min as-siqat li'anna ghayrahu min as-siqat wani Habib wanda wanda suka saba masa kenan su siqat ne shi ko da'if ne kaga daga nan ma mun ga fuskar fuskar rujahan din arjahiyya din ta zo ta fuska nawa suka biyu ga ɗaya ne a yawa ga yawa tun da fiqat ne na biyu kuma ga bab shi da'if su kuma fiqat saboda ta fuska biyu aka saba musu aka saba ma hadith dan haka riwayar waɗanda riwayar sa ta to munkara riwayar fiqat kuma ta to ne al-ma'ruf وعرف بهذا أن wal munkar 'umuman wa khususan min wajh daga wannan bayanin da hafiz ya yi za mu gane kan cewa tsakanin al-shad wal munkar umuman wa khususan min wajh akwai tsakanin su umum wa khusus min wajh farkon karatun mu mun yi wannan ina son wanda zai bayyana mana yaya aka samu al-umum wal khusus min wajh tsakanin al shad wal munkar ina son wanda zai wannan bayanin na farko ne ake nufi da al-umum wal khusus min wajh an-nisab da muka yi su

fiqa ne amma ya zanto ba za a karbe shi ba saboda ya saba wasu a'a sai mukhalafar ta fiqa ce muhalafar sai kuma muhalafar ta ta da'i saboda haka sun hadu wajen cewa dukkanin su akwai mukhalafa amma sun sha bamban cewa wannan mukhalafar ta fiqa ce wannan mukhalafar ta da'i ce kamar alhamdu wa shukr sun hadu akan cewar kowannen su akan abin nan kowannen ana yin sa abin nan kowannen su yabo ne kowannen su yabo ne sai dai sun sha bambanta cewa wannan alhamd yabo ne da baki kawai a shukur kuwa ana yin sa da baki da gaɓoɓi da zuci eh, kamar habar da hadith kamar habar da hadith kowannen kowanne da mun ce tsakanin habar da hadith umum wa a'a tsakanin habar da hadith da wani ta'rif din an ce umum wa khusus mutlaq ne كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا شيء وأنه أموم وخصوص مطلق خبر أبنا ما, روى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك ذكر حديثي خبر أما لا ينعكس ولا يتكي أكي شيء الأموم والخصوص المطلق أم فهمت أم فهمت عبد الله ذاك الأموم والخصوص من وجه نعم a wato suna haɗuwa a wata sifa su rabu a wata sifa a sauransu kowannen su kuma ya zamanta ya layi da sifarsa yanzu kaga alshaz da munkar kowannen su akwai mukhalafa sun haɗu da suna da wannan sifar mushtaraka ce tsakanin su amma sun saba ta kan cewa wannan mukhalafa fika ce wannan mukhalafar shari ce ai kai lissafi kun yi lissafi idan kana da na hannar raza na muku a nan wajen nace idan kana da set A kana da set B suka haɗu suka yi abin da ake cewa intersection ko ko ba haka ba ka sa su tare cycle guda biyu nan wajen sun haɗe nan kuma daban nan daban nan daban to wannan shine al'umum wal khusus min wajhi sun haɗe a nan cewa kowanne mukhalafa ce amma sun saba a nan cewa wannan ta fiƙa ce wannan ta ba'i hmm. saboda haka idan aka samu mukhalafa a idan yaushe ne zai zamanto yaushe ne zai zamanto sha kuma na'am haɗu ne a kan kan inda suka bambanta wannan mukhalafa ce wannan ta ba'i ce شنو قلت لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة قوة إيه؟ ننسو سني اجتماعي أكن شو أنا شرط شو أتيد مخالفة أنقاني وافتراقا في أن الشاب رواية في أن الشاب رواية الثقة سنة سابانية أكن شو الشاذ رواية الثقة لي أو صدوق كو راويه ما كان رواية الثقة راوي الصحيح صدوق راوي الحسن والمنكر رواية الضعيف Hmm. riwayar wanda yake rawi abba'i wa qad ghasala man sawwa bainahuma